banza karyar wafi nonsense kana bata kanka rayuwa da haka ne wannan cbn governor na yanzu dr lamidu sunusi da wannan irin dan karatun na islamiyya da ya je a sudan wai ya samu gat wai rashin kunya ga ja'far mahmud adam wai malam ja'far ya magana a ƙur'ani da yake shi authority ne wai wannan da ya kare rayuwar shi a karatun boko wai ya zo yana challenge malam ja'far akan wannan abin to gaskiya saboda Allah wannan yana daga cikin matsalar da muke ta jan hankalin ustazai ku zauna ku yi karatu ku nuna ku zauna ku yi karatu ku nuna in ba haka ba ku kuke ba da damar waɗannan 'yan boko suke fahimtar malaman na musulunci fa kuɗin ne saboda zai zauna zai ga limamin anguwarsu gashi nan mashirmanci ne babban malamin anguwarsu shashasha ne to in an ce mai imamul bukhari haka yake kallon imamul bukhari ma abin da yake fassarawa kenan don abin da yake gani ku ne wakilan bukhari ina duk duniya yau ba wanda ya kusa da hancin takalmin bukhari a karatu duk duniya ba wanda ya kusa da hancin takalmin bukhari kullun nasil yau nakala duk wanda za a gani yau kawai yana buɗe bukhari ne ya ɗauko ba wanda yake da isnadi kwaɗe duk duniya yau ya ce isnadin shi ne nashi huwa mustaqillun bihi an ghairihi ala wajhi zahira bukhari yana da haka nasa'i yana da haka tirmidhi na da haka maliku yana da haka imamu ahmad yana da haka duk waɗannan suna da haka asanid allati istaqallu biha su kadai suka ruwaito su kuma ingantattu ne duk wanda zai kawo hadisi yau a duniya ya ruwaito shi ta hanyar wani ne na haka wannan kwazo kai kuma tsakani da Allah yanzu ku ustazai tukuna ma kun karanta littafin sayarwa alamin nubala kun san tarihin waɗannan malaman da ake cewa ibnu maja muslim balle waɗannan 'yan boko wannan yaudara ita suka jarabtu da ita yanzu ga sunan a kaduna madadin kuɗin da za su kashe miliyoyi su tattara kuɗin a yi musu standard makaranta a kaduna su ba da lokacinsu shekara biyu shekara uku a koyar da su karatun addinin musulunci from the scratch